abin da ya faru mu ba mu sani ba ba wanda ya sanar da mu komi ba kuma wanda ya ce mana dalilin da ya sa aka kare mu muna tambayan waɗanda suke mana aiki tun suna zuwa har yanzu suka daina zuwa wajen mu waye ya tsaya da ku an ce mana kwastan ne suka tsaya da mu to ko kun tuntubi hukumar kwastan din to ba mu da furmin da za mu je wajen saboda mu ba mu taɓa zuwa wajen su ba mu dai muna tambayan ejen namu da yake mana aiki ba sai ce mana ban san dalili ba shi ma Alhaji Muhammadu ɗaya daga cikin direbobin ne kuma na ce masa bai ganin tsaye da su yana da nasaba da halin tsaron da Najeriya ke fuskanta musamman game da kayan da suke ɗaukowa akwai scan da aka kawo ai yanzu haka an ka je scan din nan duk abin da kai da kanka ma a jikin ka ma sai an ganka tsirara ne karewa balle abin da ka dauko suna shiga su gan mu da ana direba yana tafiya da shinkafa daga buhu ɗaya zuwa buhu uku sai suka hana da ka shiga sai su ga shinkafa ne su ce a sauke na ɗaya kenan ka gani abin da wannan kwamfutar nasu ya nuna musu ko da kayan laifi ko ba kayan laifi ai zai nuna musu kamun ma a ce a rika cewa jita jitan wai ana daukan kaya ana taficewa da wani kayan laifi da wani abu direbobin suka ce batun da shugaban kwastam na kasa ke yi cewa suna bin ne hanya wannan batun ne na son rai domin ko har da wakili ake hada su da shi a wani lokaci can baya daga nan bakin iyakan najeriya da jamhuriyar benin har sai sun tsallaka najeriya ya ce to ina kuma maganin bi barau hanya ta taso to shi ma umar faruk direba ne kuma ga abin da yake cewa kimanin shekara 20 kenan yanzu muna aikin transit a wajen nan ba mu samu ba mu taba samun tsangoma ba da duk ya wannan kujerar mulki daga hawan shi zuwa yanzu ya tsare mu ya kai so biyar kenan yanzu sai dai direbobin sun ce a lokutan baya da aka tsare su ba taba faɗa musu dalilin da yasa aka tsare su ba sai dai rana guda a ce su wuce suka ce a Najeriya ne kadai suke fuskantar irin wannan tursasawan motocin da suna daukan kaya ne daga jamhuriyar Benin zuwa kasashen chadi da Kamaru yawanci kuma kayan masarufi ne da kuma kayayyakin amfanin yau da kullum sai dai na sallama wa mai magana da yawon hukumar kwastam na bakin iyakan Najeriya da jamhuriyar Benin wato Mr. Olota amma na yi rashin sa'a bantar da shi a ofis ba malamban sa ba ta tafiya